Sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a, niya, sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan ta'azzarar hare-haren 'yan bindiga a gabashin jihar Sokoto. Shin wani mataki kwamitin majalisar wakilai ke ciki kan binciken kuɗi da ƙaddarorin gwamnati da aka karɓo daga barayin biro? A Adamawa ma 'yan sanda sun ce sun tarwatsa gungun masu satar mutane. Ƙarshe dai an yi nasarar ceto mutum biyu da aka sace akan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Nijar. Yau Juma'a Kamar yadda aka saba, Aisha Mu'azu za ta kawo mana shirin yanayi da muhalli. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'ai a kasar Mali sun ce an sako shugaban rikon kwarya na kasar da Prime Ministansa kwana guda bayan sun yi murabus yayin da suke tsare a hannun sojoji. Sojojin sun kama shugaban rikon kwarya ba inda da Prime Minister sa Muktar On a ranar Litinin din da ta gabata a babban birnin kasar Bamako wanda ya haifar da wani sabon rikicin siyasa a kasar da ke yankin Afirka ta yamma mai fama da rikici. Mataimakin shugaban kasar Kanal Asimi Gota ya karbi ragamar mulki abinda ake ganin juyin mulki na biyu da sojoji suka yi a Mali cikin watanni tara. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito babban hadimin Gota Baba Sise yana cewa an shirya sakin Indo da One kuma jami'ai sun ce ba su da wata tuhuma a kansu. Yanzu haka jihar Victoria da ke kudancin ƙasar Australia ta shiga dokar kullan mako guda daga jiya Alhamis yayin da take fama da sabbin barkewa waɗanda suke kamuwa da cutar COVID-19. An ba da umarnin matakin kullan ne bayan da hukumomin lafiya suka tabbatar da samun sabbin waɗanda suka kamu sha biyu a birnin Melbourne abin da ya sa gaba ɗaya adadin waɗanda suka kamu da cutar a babban birnin jihar zuwa 26. Makaddashin shugaban jihar James Malino ya faɗa manema labarai a birnin na Melbourne cewa an sake samun barkewar cutar ta corona ne sakamakon bulla wani nau'in cutar da ke saurin yaduwa fiye da yadda aka taɓa gani a yankin. Ana alakanta sabbin waɗanda suka kamu da cutar da wani matafiyi da ya je ƙetare ya kamu da cutar irin nau'in da aka fara ganowa a Indiya. bayan wani lokaci da ya killace kansa na dole a otal. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta faɗa jiya Alhamis cewa harhara ta sama da Isra'ila ta kai kan Gaza ta yi su zama laifukan yaƙi yayin da ta jaddada cewa har-harar rokoki da mayakan Hamas suka kai su ma sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Bashale ta yi waɗannan kalaman ne a lokacin da take jawabi a wani zama na musamman na hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ƙungiyar ƙasashen musulmi ta buƙaci a yi da nufin neman a ƙaddamar da binciken ƙasa da ƙasa akan batutuwan haƙƙoƙin bil'adama a Isra'ila da Gaza da kuma yammacin kogin Jordan. A jawabin da ta yi daga ofishinta da ke Geneva, Bashale ta tattauna kan batun rikicin da aka kwashe kwana sha ɗaya ana yi, wanda daga ƙarshe aka cimma tsagaita wuta a makon da ya gabata. Shugabannin siyasa a Somaliya sun amince jiya Alhamis kan tsarin zaben kasar da aka jinkirta yin sa da daɗe wanda ake fatan zai iya kawar da rikici da ka iya ingiza kasar da ke fama da shi ta yankin Afirka zuwa tashin hankali na siyasa. Yarjejeniyar da Prime Minister Muhammad Hussein Rob da shugabannin yankin jihohi biyar suka rattaba hannu ta shimfiɗa wata hanyar zaben 'yan majalisar dokokin kasar da za a fara cikin kwanaki sittin da yake jawabi yayin bikin sanya hannun. wanda aka shafa kwanaki hudu ana tattaunawa a Mogadishu. Rubble ya ce gwamnatinsa ta sha alwashin aiwatar da yarjejeniyar. Robel ya ce gwamnatinsa tana sake tabbatarwa da masu ruwa da tsaki a harkar siyasar kasar da kuma mutanen Somaliya cewa gwamnatinsa za ta gudanar da sahihin zaɓe kai tsaye kamar yadda wannan yarjejeniya ta tanada. Ya kuma ƙara da cewa tabbas dukkanmu muna da alhakin tabbatar da mata sun samu kashi talatin cikin ɗari na mukamai. Amurka za ta bayyana rahoton sabon zurfaffen bincike da manyan hukumomin leƙen asirinta suke yi na asalin annobar coronavirus da ta kashe mutum miliyan ɗaya a sassan duniya. Kafin ya shiga jirgin Air Force inda zai kai ziyara garin Cleveland na jihar Ohio jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya faɗa wa manema labarai cewa zai bayyana sakamakon binciken na kwanaki casa'in ga jama'a sai dai idan akwai wani abu da bai sani ba Biden ya ba da umarnin yin sabon binciken a ranar Laraba da ta gabata, yayin da ake ci gaba da yada jita-jita cewa mai yiwuwa cutar COVID-19 ta fito ne daga ɗakin gwaje-gwaje na ƙasar China, yayin da Amurka ta yi alkawarin kara samar da kayayyakin aiki, ciki har da ɗakunan gwaje-gwaje na ƙasar. yanzu za mu shiga babin rahotanni hare-haren 'yan bindiga sun hana mutane Sa'ad a wasu yankunan arewa maso yammacin Najeriya da hakan ya hada da kisa da sace mutane. wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana wannan rahoto da ke bayyana ta'azzarar fitinar a gabashin jihar Sokoto. Ayyukan ta'addanci na ci gaba da wanzuwa a arewacin Najeriya inda a gabacin Sokoto ma ake ta samun waɗannan matsalolin. Bayan harin da 'yan daga suka kai a garin Gandi a yankin Raba farkon wannan mako sun sake kai wani hari bayan kwana biyu a yankin sai dai harin na biyu bai zo musu da daɗi ba shugaban karamar hukumar mulkin raba yahaya abdullahi gandi ya ce ko da 'yan minigar suka kawo harin na biyu gwamnan sokoto na kan hanyar sata zuwa garin domin jajantawa jama'a akan harin farko da aka kai a yankin eh, security da ake tare da sunan dai suka gargaɗe su suka shiga daji aka bi su can aka ya yi musu abin da aka yi musu don wayannan gaskiya security sun yi kokari sun fatattake su sosai to su ma security abin da suka ce ana halbin su suna suna duka suna shekawa da gudu wani kuma ko an halbe wani sai wasu su to haka nan dai suka yi ta tafiya da mutanen da bindigogi balle a ba da evidence amma dai an ce a yi masu sannan da yawa shanan da suka kama kuma suka dawo aka dawo da su ga masu su. Bayan wannan ziyarar ne gwamnatin ta fitar da wata sanarwa mai nuna shirinta na sake fasalin ayyukan 'yan banga domin su rika taimakawa jami'an tsaro masu fashin baki akan lamuran yau da kullun irin farfesa tukur muhammad baba na ganin cewa tuni ya dace a karfafawa 'yan banga don su rika taimakawa sha'anin tsaro. Dama tun inda muka fito tun bature bai zo ba su ne hakkin kare gari ya rataya a kansu kuma in ka duba ga tarihi ma na kwana-kwanan nan ai da 'yan banga din aka fara fuskantar 'yan boko haram a kasan borno abu ɗaya ne babban abin da ake gudu da 'yan banga shine suna wuce gona da iri ya kamata na ɗaya dai a hukuma ta yi rijistan su na biyu a samu abin da aka ba su su a ba su horo da kuma nuna musu cewa duk abin da ya fi karfin su ai su yi aiki da jami'an tsaro a yankin gwaran yoma da ke gabacin sokoto wasu matafiya ne suka tsallake rijiya daga baya lokacin da yan bindiga suka tare motar su a kan hanya na zanta da direban motar wanda ya shaida min yadda lamarin ya wakana. a fito daga Sokoto za mu tafi Gwaran. ina zuwa kwana tanjiro kasu ne daidai da an tare hanyar barayi sun tare hanya suna tsaye kan titi sai guda biyu suka taso suka tare ne gaba kamin iso to sai na ɗauki kafa nan dai shiga gungumin ba na tsaya haka wannan na gehen da ya taso shi ya zo sai ya harba ni baya da ya harba dai Allah ya sauƙaƙa al'amarin to bai dai kashe ni ba amma dai albarushi ya shiga da ni da wanda yake gehe na kowanne albarushi ya shiga gare shi amma dai Allah ya sauƙaƙa al'amarin ga muna yanzu asibiti an zo an cire albarushi din kuma eh. tabbas da dama ma dai jami'an tsaro sun yi iya nasu kokari kuma Allah ba su nasara sun kashe barawo ɗaya daga ciki akwai ɗayan da suka zo suka wa dukan yana nan asibiti shi ma dai da sauki. Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jiha akan wannan batun sai dai kawo zuwa haɗa wannan rahoto ban samu jin ta bakin ta ba. Ayyukan ta'addanci ne na ci gaba da addabar jama'a inda ake ta samun asarar dukiyoyi har ma da rayukan jama'a. Muhammad Nasir, Murya da Amurka daga Sokoto a Najeriya. Kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya da ke binciken kuɗi da ƙaddarori da aka kwato daga masu almundahana ya nemi ƙarin wa'adi na mako uku don kammala binciken da suke gudanarwa. ɗan kwamitin injiniya Muhammad Ali Wudil ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani kan aikin kwamitin. To makasudin dai wannan kwamiti da aka yi shine akwai ɗan majalisa da ya kawo ƙudiri cewa a binciki wannan kadara da kuɗaɗe da aka karɓa tun daga biyu zuwa kusan sha tara wannan kuɗi ya aka yi da su nawa ne kadara guda ce gidaje da motoci da hotel-hotel da jirgin ruwa da sauransu jirgin sama da jirgin sama to guda nawa ne kuma ya aka yi da su suna nan in suna nan wannan kwamiti zai diddigin ya za a yi da su idan kudade ne kudade nawa ne aka karbo da na kasashen waje da na najeriya kai da ma na individual mutane da aka karba an ba su to in kuma na najeriya ne kamar yadda shugaban kasa ya kawo mana cewa za a sa wannan kudin da aka karbo a cikin kafa sufin kudi ya zama irin revenue na kudaden da suka shigo amfani da bajet to duka an sa su in ba sa su ba to suna hannun wa ko ko wane ne ya sama da faɗi ko ya ɗauka ko ya amfani da shi kuma wacce doka ko wacce dama ya samu ya amfani da wannan kuɗin in babu to za mu koma wannan kwamiti mu kai report ko da akwai ko mun same su ko ba mu samu ba za mu kai report ga majalisa cewa ga abubuwan da muka gano kuɗin da aka karba a hannun 'yan najeriya da ma wanda kuɗin najeriya ne ko kadarar najeriya ce aka yi amfani da kuɗin najeriya aka saya don mu tabbatar cewa an bi diddigin su kuma an dawo da su kuma an hukunta wanda suka yi sama da faɗi ko suka yi amfani da kuɗaɗen nan babu izini to har yanzu wa yanzu akwai hukumomi da yawa alal misali hukumar nimasa da aka ce kuna neman kusan kuɗi naira tiriliyan wajen biyar daga wajensu to har yanzu ba ku gayyato su ba su yaushe za ku gayyace su a kamar yadda yau kika gani kan a tashi an ce lalle lalle shugaban bankin najeriya cbn ya zo kin gani kina gani shugaban icpc ya zo ah, kina ganin a shugaban ICRC to za ki ga wannan abun ba magana ce ta dan arewa ko ba dan arewa ba wannan waye yake kan mukamin idan misali accountant general na najeriya dan arewa ne in ma dan kudu ne to ba wai shi mutum a'a ofis din ka gayyata to yanzu wa'annan kudade da aka kwato sun hada hadda na marigayi shugaban kasa sani abacha da na sauran mutane kenan eto shi uh, mandate da aka ba wannan kwamiti shine daga 2002 idan akwai kadarori ko kuɗi na lokacin sani abacha da aka karɓo su a wannan lokacin to suna ciki wanda na san ai wasu daga ciki da ake cewa an karɓo na sani abacha an karɓo su ne a wannan ɗan tsakanin. Hmm. Dan kwamitin binciken kuɗi da ƙaddarori da aka kwato daga barayin biro na Majalisar Wakilan Najeriya, injiniya Muhammad Aliyu Dil kenan. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi na yau Juma'a hajji babban rana. Rundunar 'yan sanda a Adamawa ta ba da labarin rutsawa da ta ce ta yi da gungun barayin mutane da sauran miyagun laifuka. Wakilinmu a Salisu Garba, ya aiko mana da wannan rahoton. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawar ta yi nasarar tarwatsa mafakar masu garkuwa da mutane a jihar, garwaye da masu satan shanu, kimanin hamsin da ɗaya. Wannan nasarar ce ma ta sa su taron manema labarai domin nuna wa duniya irin nasarar da rundunar ta yi. Hakan ta sanya wasu daga cikin masu garkuwa da mutane a jihar suka miko kansu da makamansu, domin a cewar su ba zai kuma haifar musu ga ɗa mai ido ba. Eh na kawo kaina ne da ina aikin mara kyau nan shine na tuba na ga abun ba wani dawa ina sata dalili abun da yasa na tafi Kamaru ne ina kiwo sai aka karɓe min shanu na a Kamaru to dalili ta ni ma sai abun ya bani haushi sa ni ma na wannan Ina kiwo ban taba taban kayan kowa ba dalilin haka ina kiwo ranar za mu dawo a nan a Adamawa duka dai a cikin kwanakin ina haushewa nan ma na hadu da barayi suka kama min yara a cikin makiyaya na sake na biya su kuɗi ni ma shine na yanke shawara ne ma sai na neme su ban san su ba ban taba ganin su ba ma daga nan na shiga cikin su na fara sai na gaba da amfani da ba sai na dawo wajen shanu na gara in dawo ni ma wanka kana zauna kamar yadda kowa zauna a nashi bangaren masu satan shanun shi kuwa ce waye dalilin da ya sa cikin wannan aikin sakamakon mu'amala da suke yi da masu satan shanun wadda kuwa rundunar 'yan sanda suka yi nasarar cafke su abun da ya sa na shiga wannan haraka mutane wanda suke yin haraka suna ci muna tuwa in mun shiga da mu za mu kiwon shanun ba abun da ba za su yi mu da muka ce mu har mu ɗauki domin mu yi aikin da suke ko mu a waje. Shi ma nashi bangaren kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa Aliyu Adamu Alhaji ce mana ya yi irin wannan nasara dai da suka yi sai dai su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala nan take na jefa masa tambaya kan cewar ko su wane ne da su wane ne aka kama kuma ya za a yi da waɗanda suka riga suka miko kansu. Akwai masu gautuwa da mutane akwai amrobas akwai masu 'yan fashi da makami akwai masu satin shanun mutane. Magana masu tuban nan jihohi da dama muna gani suna yi sannan kuma suna ba ma 'yan da matukan haɗin kai inda za mu je mu samu sauran da suka isu su tuba a ƙashin gaskiya idan yau aka samu mutum goma suka ce sun tuba ai an samu sauki fatan kowa ne wannan masifa da muke ciki a samu walwala mai amfani a samu security ya wando a tsakanin al'umma kowa ya bacci idanunsa a rufe ba tare da wani tashi hankali ba to wannan shine eh, makasudin karban wanda suka zo don ra'ayin kansu suka ce sun gaji da wannan aika-aika da suke sun tuba suna so su dawo cikin al'umma su mutane da gari to sai mu ce Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya kare mu lamarin da ya ta'azzara. Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Ku biyo mu zuwa kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Nijar inda aka samu nasarar ceto mutum biyu da aka sace a garin Araba da ke yankin Ilela na jihar Sokoto da ke makautaka da birnin Kwanni na Jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani. A kan iyakar Nijar da Najeriya an sako mutanen nan guda biyu da masu garkuwa da mutane suka arce da su a makon jiya a garin Araba da ke kilomita biyu kawai da birnin Kwanni. Wannan ko ya biyo bayan an biya kudaden fansa na naira sama da miliyan biyar. Kamar yanda wani mazaunin Araba da ke cikin karamar hukumar mulkin Ilela na sake muryarsa saboda dalilai na tsaro ya mini karin bayani. Dole da aka kai musu an kasa ko su yi wanda haka aka yi an biya wannan kudin sa'annan da aka yi kudi suka sako su allahi alo suka daga ko allahi alo suke ba su taba kowa ba cikin wasu kaci sun sun kai su can dai sun rike sun suna nan zane da suke da aka kai biyu suka sako su suka an shi kudin sun kasa kwasu su suka zo amma ko allahi alo wannan lamarin na garkuwa da mutane da ya tsaya a can kan iyaka a cikin najeriya na sawar hukumomin jamhuriyar nijar ƙara ƙarfa tsaro a wannan yankin inda ba ba dare ba rana rundunar 'yan sandar tafi da gidanka ke sintiri a cikin karkara a kowane lokaci domin tunatar da dukkan mai wata mummunar manufa da ya shiga taitayensa ko su yi kulikulin kubura da shi kasancewa ana zargin makiyaya kuma wata kabila a najeriya da aikata wannan miyagun ayyukan kuma suna kai komo a iyakokin nijar najeriya shi yasa na tambayi amadu halilu taro shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar makiyaya ta jamhuriyar Nijar Rufen Marobe ko ya suka ji da wannan zargin da ake wa makiyaya a makwabtan Nijar da garkuwa da mutanen. Babe da ka gayi na rashin tsaro babe ne wanda yau ya ci ma kowa tuwa kwarya amma ina son ka gane wanda makiyayi wanda aka ce makiyayi mutum ne wanda ya rike da sandar shi bayan dabbobin shi menene babban gurin shi ya ga inda dabbobi suka ci abinci inda suka sha ruwa inda suka kwana ya tashi lahiya shine gurin shi shine makiyayi amma wani abu abubuwa can da wanda za a shiga ka ga makiyayi da wani abu can wanda ba sandar shi ba ko wani eh, takobin shi wannan ya haita zaman makiyayi ma ka ga mutum dauke da bindiga wannan kuma wani abu ne daban tunda makiyayi tun fil azal abin da muka sani tsare yake da dabbobin shi dangance da irin yanda yake son su bunƙasa don ya ci umarnin su to shi eh, yau halin da muke ciki muna addu'a Allah ubangiji sarkin sarauta don in ka diba ba wanda ya huta makiyayi an zo an ɗauke shi an amshi dabbobin shi makiyayi an kori dabbobin shi shi dai in an ce maka wanga mutum wata hanya shi ke ɗauke wadda ba irin wagga ba da ta shahi kiyo to wani abu ne daban amma kiyo abinda a gurin makiyayi ya ini lahiya ya kwana lahiya tunda in ka dibi makiyayi kamar yanzu mai kuɗi na wanda zai zuwa banki ya buɗe akawun ya sa kuɗaɗen shi da yawa ya san kuɗin shi ana mishi tsaron su banki in ya tashi ya zo ya ɗebo ya kashe abun shi shi ko makiyayi duk akawun shi gaban shi na yake kenan baya fata wani abu wanda zai kawo tashi hankali ya zo don ya san shi zai asara wace hanya za mu bi kiyon mu na zarga-zarga tsakanin Nijar da Najeriya kuma tsakanin Nijar da Nijar nan bakin iyaka ya zamanto vraiment ana hannu da hannu ana zaman lahiya kowane zai je ya yi tashi sana'a manomi zai yi noman shi a hankali makiyayi zaka bar manomi ya yi abun shi yadda ya kamata manomi kai ma zaka bi hanyar da za zaka kiwon ka a cikin doka ka zamna lahiya kuma komi na ka ya bunƙasa makiyayi komi na shi bunƙasa manomi haka mahukumtan mu su kuma suna kiwon yadda abubuwan ke tahiya don saboda a zamna lahiya don shi an ce zama lahiya ya zama dan sarki kuma shi ne gurin shugabanninmu yau in ka diba duka shugabanninmu na kasashenmu wanda duka ji yana magana zaman lahiya yake nema haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar manuniya manuniya manuniya manuniya Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati wannan ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ga wannan saƙo daga Washington. matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba, kar mu bi 'yan shaye-shaye shan kodin sace-sace muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? Hakikanin gaskiya a baɗaukan ba filatani ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma ba daga ba ne ya zo haka nan ba a san inda ya fito. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani wa'yan ne 'ya'yan talakar da suke ko uwan wataran sai sun sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. wuraren sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni. Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama za ka ƙoshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan. Birni magama sarakuna. masu hannu da shuni da talakawa. Ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Juya ake dai na dan samu dan wani guri nan daga bayan nan na sayar da ina sayar da kayan wuta haka. Don sanin wainar da ake toyawa a birni ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku. Madalla. Yanzu zan koma gefe guda don Aisha Mu'azu ta shigo da shirin yanayi da muhalli. barka da wannan hantsi. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. nazari mai tsawo da aka gudanar a game da yadda ake kona itatuwa a kasashen nahiyar afirka musamman ma a najeriya tsangayar nazarin kimiyyar ƙasa na jami'ar bayero tare da haɗin gwiwar jami'ar bath da ke ƙasar ingila ta gudanar da wani taro ƙarƙashin asusun global challenge research fund mai taken hanyoyin samar da makamashi don ci gaban najeriya Farfesa Adamu Idris Tanko masani kuma malami a tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa a jami'ar ta Bayero da ke Kano shi ya jagoranci wannan bincike. dalilin da ya sa muka ce to ya kamata mu taru mu yi wannan bincike mu yi samu mu shiga wannan hadaka da mu da wannan jami'a da zama cewa mun kuma ganin cewa najeriya babbar kasa ce mai arziki mai wadata da ya kamata a ce harkar makamashi ba harka ne da aka ɗauke shi da sauki ba amma duk da haka sai muka ga cewa najeriya gaskiya kamar ana yunwar makamashi babu yanayi da aka samar na cewa harkar makamashi ya zama cewa wani abu ne da muka wuce bayan shekaru masu yawa to wannan shine za muka shiga cikin wannan hadaka da mu da wannan jami'a da ke ingila na yadda za mu fuskanci wannan matsala me da me da muke da shi yanzu da muke mai amfani menene kuma ya kamata idan ka duba kasashe na duniya sun kaucewa yadda ake ba da wutar lantarki kamar a wannan zamani namu za ga ana amfani da hasken rana ana amfani da iska wato idan a kula za ga har bola wannan da ake ganin cewa tana da wani nau'i wanda mutane suke gukke a mata amma za ga ana samun makamashi ciki sama muka mun duk wayannan da muna da su ga kuma jama'a to mu me yasa mu a wannan yanki namu na duniya muka zama cewa muna samun kuma baya to farfesa me kuka gano a game da wannan bincike da kuka gudanar wannan kasa ta mu Allah ya albarkace mu da duk yanayi da zamu ce mun samar da makamashi kuma akwai hukumomi a kasar nan da aka dora musu nauyin yadda za su fitar da shi ya kamata a ce mun haɗa gwiwa da su da mu da muke jami'o'i da 'yan kasuwa da sauran jama'ar gari da su hukumomi na kasar nan a ce mun yi wani hoɓɓasa da zamu fito da wani yanayi da zamu canza alkiblan bada saman makamashi a wannan kasa wani abin da muka gano kenan kuma shine dalilin da yasa yau muka haɗu muka kira duka waɗannan waɗannan mutane ba makamashi guda ɗaya ba ne kamar da nuna miki cewa kaga akwai hasken rana akwai iska bola a har da gwalan da kike gani da ya zama cewa abun kyama ne duka akwai su kuma kowane yanki mun duba mun ga akwai wanda ya fi dacewa da shi ba abu guda ɗaya ba za mu ce mun ɗauka ƙasar nan gaba ɗaya a yi amfani da shi a'a inda za mu fasa kanmu yanki yanki wani lokaci garuruwa wani lokacin ƙauyuka ya zama cewa mun ba su ta goma shi yadda za su iya gudanar da wannan sai ga mun shira daga inda. Umu Kultum Muhammad jami'a ce a tsangayar kimiyyar muhalli na jami'ar ta bayero kuma ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da wannan bincike a tsakanin jihohin kano da jigawa ta yi bayani akan binciken nasu da ni da uwata halima eh, mu ne muka kalli kano da jigawa don mu gane menene ake amfani da shi da ana zancen renewables ɗin kamar su sola ɗin nan da ake amfani da shi domin muka yi covering Kano da Jigawa. To a binciken da muka yi in ana zancen renewables ɗin nan zaki ga an fi amfani da solar energy gaskiya shi aka fi ba ƙarfi kamar wurin ganin haske da su fanka da su cajin waya da sauransu sannan kuma akwai tsirarin wurare da suke amfani da wanda suke ce ma solar thermal shine kamar wanda ake amfani da shi a girki da shi sannan kuma akwai biogas kamar kamar wanda ake amfani da ragowar kamar sutu wasu masara ana iya samun bayo da gari shi ma din ana amfani da shi a nan tsakanin kamar su Kano da jigawan. To sai Muhammad Indanusa Usman wanda da mai da hankali a jihar Neja ya bayyana muhimmiyar rawar da waɗanda aka wakilta domin aiki da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su iya takawa wajen tabbatar da ɗorewar samar da makamashin sola mun gano cewa inda ana so samun sola bai ci gaba su ngos din su mutane mutanen da aka wakila a kan NGO to su kadai ne za su iya magana da gwamnati su tsara civil service ko kuma su tsara yi mutane a ɗan encouraging ɗinsu. su hanyar da ya kamata a bi shine su wanda suke aiki a gwamnati a bangaren energy to shi ya kamata su yi magana da NGOs su NGOs kuma sai su ɗan yi yanda za su yi da gwamnati so that gwamnati shi kuma ya ɗan kara yanda za a sa mutane su dan samu ilimi akan sula. sauraro a nan za mu yi sallama a yau idan allah ya kai mu makon gobe za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma baraka bashir da ta zanta da waɗanda kuka ji muryoyinsu farfesa adamu idris tanko umu hultun muhammad muhammad danusa usman sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar muni lafiya. duba tarihin yadda yankin yake a da can mutum ya taso tun daga sokoto ya shiga borno ko daga ilori ya isa yola lami lafiya allah ya kadarce da cewa ni barawo ne mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni nasiru adamu el hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa sai can da karfe hudu na yamma agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington za su shigo da shirin rana kafin lokacin ne nake cewa mu zama lafiya.